Assalamu alaikum masu sauraron mu. mu da wannan lokaci a cikin ci cigaban karatun littafin mai suna zanen zabuwa kashi na sittin da biyar. Ranar Lahadi wanda ya bebe da satin mafi a gidan mijinta, janar kuma satin ta a gidan umma. Janar ta sha gyara ta yi an mata jallalle an mata gizo kananu sosai wanda ya mata kyau kamar ɗora mata shi ya kai. saboda yadda ya sani sosai a kanta ta safiya umma ta tura aka share gidanta da aka goge komai kamar tana gida aka turaren wuta da sauransu da yawan mamma ta kira ya ta ce zai da kitan nan su tafi ya amsa mata da to lokacin da ya zo sai da ya sallan magarba da ya shayi sannan suka fito bayan nasiya mai tarin yawa da aka sake wajen nan da shi kansa mura ɗin sannan suka tafi ko a mota da suna tafiya bai ce mata kan zuba ita ma bata ce masa ba tokyo su yake kawai duk a kamshin turaren ta ya cika mishi hanci. Amma ya ba sai ya ɗauke kai kamar ba shi ba. Lokacin da suka shiga da wuta yi fakin motarsa. tana ta fito daga motar ta shiga gidan gabanta na faduwa. Abubuwan da suka faru su ne mata yawo a kanta. Da sauri ta kawar da tunanin ta jawo aya alkur'ani da ta zo bakinta. Tana yi a zuciyarta ta shiga ɗakinta. bata sani ba shi ya fita tana zaune a daki sai da ya kawo leko fuskar na amurta ke ce ki zo kwalo abin da ya ce ki ne ya juya ta tabe baki ta fito zuwa kwalon shi da mafira ta samu a zaune duk da ba magana suke ba sai da wani abu ya tsarga mata ta daure ta cire ta karaso ta zauna ta ce amarya ashe ke ce da kanki yaushe kika shigo ban sani ba mafira ta ce yanzu nan na shigo kina ciki barkan ki da zuwa murmushi ta ta ce wa na gode ya jikin jiki alhamdulillah harara jannat ya yi ta dauke ido ya ce ba hira na ce mu zo ni ba kun gane da ta ce allah ya baka hakuri gaisa samu kai ita kan janar babu abin da ta ce sai ɗan murmushi da ta kaɗan sannan ya ce abin da ya saka na tara kwanan ba don komai sai dan neman haɗin kanku da kuma zaman lafiya tsakaninku. ku dukkan ku kuke a waje na tunda kowace auren ta yake a cikin ku don haka bana so wata da kamun tashin hankali daga kowane ɓangare ina fatan zaki bani haɗin kai akan hakan Obida sai mana wuce ta ce insha Allah Janar kuwa motsa amma ba ta ba ta dai shiru ya kalle ta ya ɗauke ta ya ci gaba da faɗin don Allah kowace ta kalli yar uwarta a matsayin yaya ko kanwa. Janar da shekaru mafi da za ta girme ki amma a gidan nan ke ce babba. please ki bari wani tashin hankali ya taso daga bangaren ki idan ta ga kin yi ta ma za ta idan Allah ki rike girman da Allah ya baki bana son tashin hankali kin sani da jannar gaba take da ke a zaman gida a zaman gidan nan dan Allah ke ma na zuwan tashin hankali daga bangaren ki a yanzu na raba muku gida ne amma a nan gaba kaɗan haɗe ku zan yi waje ɗaya dan ni ba mutum ne mai wannan ra'ayin ba dalili ya saka yanzu ma ni haka sai kun hada kanku za ku zauna lafiya insha Allah ba za a samu ba ba za a samu kowace matsala ba don ta fara ba tare da ta kalle shi ba mafi da mata ce haka ya girgiza ka ya ce ya yi kyau na gode magana ta gaba shi shine kan batun girki ya kuke ganin za ku raba girki a tsakanin ku ina nufin kwana da ta ce da abin da ka yanke shi ne daidai ko jannat kawai jannat ta raga mata ya ce a wannan hakkin ku ne ko kuke da ikon yanke abin da kuke so yadda kowace ba za ta cutu ba ganin jannu ta ki cewa komai saka mafi da tafiya gani na kamar kwana bibbi ya yi sai dai ko jannat sai sanan ta ce hakan ya yi shi kenan allah ya bamu zaman lafiya da baki ɗaya ya kuma ni ikon yi wa kowace adalci a cikin zamana da ita suka amsa da ne. shiru wajen ne babu mai magana kafin fi da ta muke ta ce sai dare ya yi fa ka raka ni zuwa gida mukewa shi ma ya ce oke mu je ina zuwa ya fada yana kallon jannat mafi ta tafi to allah ya tashe mu lafiya jannat sai da safe allah ya kara lafiya mamashi ta ne kama da yake ta amsa da yamin suka fice duk mata ke ta shiga ɗaki tana shiga ta share hawa da suka tara idan ta ta gina da bango tana sauke numfashi tana jin zafi a zuciyarta shikenan yaron ta ya zama ba naka ita kadai ba da abin da yake mata yana yi wa mafida yadda yake nuna soyayya na ta sai yanzu haka yake wa mafida numfashi ta kai sai ta ɗauki maganin ta sha da sauri da sauri ta canza kayan ta kawai ta kwanta a kan gadon a kan gadon ta kamar mai bacci don ba ta tana da ido da shi za ta iya yi masa rashin kunya raɗaɗin da take ji a zuciyarta zai za ta faɗa miki da abin da ya zo bakinta gwara ta kwanta don ba ta son yin rashin kunya yanzu jinsa shiru zai dawo ba sai da ya fara kamata abubuwa da dama cikin kanta nan da nan zuciyar ta sake a ta take kamar ta kuntuko ta ta jefa tana wannan tunanin ta ja an buɗe kofar ɗakin ta saurin mayar da kanta cikin bargo kirjinta na ɗagawa ta tushe bakinta gudun kar ta saki kukan da yake miyar kwace mata ganin ta kwanta ya saka shi don kokari fita ba tare da ya sake kallon inda take ba mikewa zaune ta ta fushi da kukan da yake bakinta kuka ta sha sosai ta gode wa allah lokaci da ya girgin ta ya rike fare mata zaki saukowa ta da gadon ta saka hijabi ta tare da sallah ta jima tana sallah tana roƙon allah ya sassauta mata abin da take biya zuciyarta bayan ta iya ta zauna tana salati a haka baki ya ɗauke ta ba ta sani ba da wata tashi washe garyar lokacin kirkin tana wata mugun ciwo kewan wanka ta gyara ɗakinta ta wanke banɗakin da ƙyar take aikin saboda yadda ƙirjinta yake mata ciwo ko ɗagowa ba ta sanyin ta kuya. falo ta fito ta gyara shi sama sama ta mishi turaren wuta sannan ta koma ɗaki ta shirya dogon hijabi ta sa har ƙasa ta ɗauki da ta makaranta ta fito kwala tsayawa ta ce tana kallon kofar ɗakin nasa kafin ta ɗauke kai ta sauke numfashi ta sake kallon ɗakin ta ɗaga kafa da niyyar zuwa ya buɗe kofar ya fito abin da ya fara gani a falon shine idanuwanta da suke kan kofar ita ma kuma idanunsa ta fara gani a cikin idanta kallonsa take domin yi mata kyau ta saba ganinsa cikin manyan kaya ta san kuma shi ba ma abocin kananan kaya ba ne yana sakawa dai tun da amma ba wai sosai ba amma sai ga shi yau ta gan shi cikin blue black ɗin su cikin blue black ɗin su wacce ta masa ce bata kama shi ba ba ta kuma yi mashi kaɗan ba gashin kansa ya kwanta fuskarsa da gilas ya yi kyau sosai ta bangarensa shi ma kare mata kallo ke yadda fuskar da ke kula sai dai sai ɗaukan ido da ke gayi hijabin kalar oren ya in haska fatarta gashi har kasa ya rike ko'ina na jikinta ko kafar ta ba a gani sai ta ɗan janye sosai ta mishi kyau cikin hijabin domin ya karɓi fatarta ita ce ta fara janye idanuwanta da kansa ta sauki zanta kasa kafin ta sake kallon sa ta sakar mai kyakkyawa murmushi ta ce yayi na kwana abin da ya ji bai gani a fuskarta ba shi ya gani sai ga kamar ba kamar bata taba murmushi mai kyau irin na ranar ba ke waye bai nuna mata a ba ya baya boba kwallasa ya ce lafiya ina zuwa zan je makaranta mana ta ba shi amsa shagwabu tana kallon shi ɗauke kai ya kuma yi kafin ya ce oke ya fada a takaice yana yin gaba ya fita daga falon da kallo ta bi ya fice ta soke numfashi ta ɗauko mukullin gidan ta fito falon lokacin da ta fito har ya fita da motar ta kulle kofar falon tana taka hankali zuwa gate lokacin da ta fito ta hange shi ya shiga gidan mutida ta ɗauke kanta ta kulle gate gidan ta tsaya tana jiran zuwan bashir amma lokacin da suka fito shi da mutida ta kalli wajen sai ta saurin ɗauke kanta gabanta yana faduwa ganin yadda suka jero suna tafiya ba karamin kyau suka yi da dacewa da suna ba kasancewar su dukansu farare a daidai lokacin bashir ya zo wajen tisorin shiga na cef din zai ja kenan yin ba na sayar da shi kara karasowa wajen jikinta rawa yake saboda bala'in kishin da yake taso mata daga zuciyarta zuwa gangar jikinta bashir ka je ka dauko ta anjima bashir ka je ka dauko ta anjima fito mu tafi ya fada yana kallon ta ɗago kai ki ta ce yaya please jin yanayin maganar ta ya san abin da take ji hakan ya saka ya ce ki fito na ce yana faɗa jiya nufi inda motar motar ta take mafida na tsaye ta shirya cikin dogon riga ya kanti ta rufe kanta da mayafinta kamar za ta haɗi zuciya ka ta daure ta fito daga nafiyar ɗin bashir ya ja ya tafi ta fara taka hankali zuwa inda motar take ina kwana jannat mafida ta faɗa da mamaki? kana kallon ta idanuwan idanuwanta ne ta kalle ta ta haƙe yawo murya tana rawa ta ce tashi lafiya ta je zuba bakin mafi da ya motsa amma ba ta san me ta ce ba bayan motar kawai danna ta buɗe ta shiga hakan ya saka dole mafi da ta shiga gaba shi kuma ya shiga mazaunin direba ya kunna motar ya saka tafi jingina kanta ce da kujerar motar ta a rufe ta yi zabinta za ka ga yadda kirjinta yake bugawa yana kallon ta da mudubi da jikinsa ya sanyi ganin yanayin ta ya san ba ta da lafiya hakan ya saka shi kasa dauke ido daga kanta babu wanda yake cewa komai a cikin motar tafiya kawai ake motar shiru ko sauti babu har aka je bakin gyaɗin biyu ke yana yin bakin ya sake kallon ta ya zuba ba ma ta san an zo ba hakan ya saka shi ya ce jannati firgigi ta farka a tsorace ta kalle shi ya lafiya kike kuwa kallon shi ta yi ta gara an zuwa hakan ya sa ta kalle ta ce lafiya ta fara tana buɗe kofar mota bata jira ta ji ne zai kuma ce mata ba ta cikin makarantar da sauri ba tare da ta sake su ba mafiya ta kalle ta ce sai na yaka murba ta da lafiya ba su ne numfashi ya sauke ya ce abin da na gani kenan ni ma yanayin ta ya nuna haka jannat kenan har har lafiyar jama'a fushi take da ita ya fada yana jan motar suka tafi tana ganin sun tafi ta juya ta ciki ta biya ta cikin makaranta da sauri kuka na niyar kwace mata hordin da za ta zauna ta shiga ta tara, babu mutane sosai ta kuma can karshe ta kifa kanta tana kuka sosai mara sauki na bisa da ta kaucewar ta ta shiga ta karasa inda take ta zauna ta ce gamar lafiya kuwa jin maganar nafisa ya sanya ta dago ta kalle tana girgiza mata gaji ce nafisa yaya ya daina suna Nafisa ta ce ki daina kuka ki faɗa mu abin da ya faru. Kina ganin ga mutane suna yawaita a nan. Kar kallon ya da kanki. ina da ta tana sauke numfashi ta ce Nafisa ya zan yi. Yaya ya daina kula ni. Inda a baya ne ya kani. Yana ganin yanayi na ba zai bari na shiga ba sai mun ji asibiti amma yanzu bai tashi tambaya ta ya nake ba sai da zan fito daga mota. Nafisa mafi da tafi na kyau da fari shi yasa ya yake wulakanta ni son ransa. Nafisa ta ce abin da tun farko ake guje miki kenan. idan Jannat ya kasa ganewa. Tun kafin bikin na kika bin fitar da bawan Allah nan. Ya baki ki hakuri kin ki haƙura ba dole wasa da ke ba shi ma. Yana wani namiji ne yanzu dai. Dan zai ƙara aure zai dinga bin matarsa yana fata hakuri kamar yadda Imran ya miki. A in ma akwai irin Imran to ba su da yawa wallahi. Mazan yanzu da in za su kara aure ba sa kallon umar gida a bakin komai. Dan gani suke za su auri wata. amma imran babu abin da bai miki ba amma sai kika dinga waza da shi kina nuna ke ba kya san sa ba dole ya gaji ya ajiye ki a gefe ba sanin kanki ne tana da imran na son ki yana kuma kaunar ki tun ba ki san me ke ce ke ba amma kika banzatar da shi farkon auren sai kike gani kamar babu wani abin da zaki hakuri a kai saboda da abin da kike so kin samu yanzu shine lokacin da hakuri zai rike auren ku yana ba wai dan fa ba baya san ki ba sai dai dole ki yi hakuri ki danna kishin mutu da zuciyarki juriya da hakuri ki dauko su zama abokan ki ki ba wa ki kula? kar ki nuna komai ko da a gaban mutu da ne ki yi hakuri ki jure ki nuna wayewa domin yanzu irin kishin da ake yi kenan da za ki taya ka mai mufidan za ta nuna miki kin tsaya kin ki kula da nuna soyayya a mijinki wannan kukan da kike ba abin da zai ja miki sai ciwo karshe ki je ki kashe kanki kuma ki bar shi da mufida a duniya ki mutsajiya ki da hankalin ki mufida da uban ne tafi ki wanda hasken fata fari kawai za ta nuna miki da amma ba kyau da kyawun sura ba Jannat ta shiru tana sauraron sa ta kai karshe sannan ta sauke numfashi duk ya haka ne nafisa da abin da kika ce min haka umma da su gwagwa suka faɗa min amma na kasa nafisa zuciya ta faza ke yi ko da na niyyar jurewa ba na iya sai na dinga angoshi tare da mafi da idanuwa na ai ya yasa na ce miki ya kuri da juriya su zaki nemo su zama abokanki ki watsar da wannan tunanin ku dawo soyayyar ku ta baya kuma ki riga yawan karatu kina neman tsari domin kuwa irin kishin ki ba a so Zan yi nafisa insha Allah daga yau zan jure kamar yadda kuka ci amma ki taya ni ta Ke ma Allah ya bani iko. Ta fara idanuwanta na kara kawo hawaye. Nafisa ta ji tausayinta sosai matuka Ta ce ba zai taɓa gajiya da ke ba na ke da shi babu saki har abada da izinin Allah ki daina kawo wannan tunanin a zuciyarki ya mura yana son ki har gobe kawai halayen ki ke nuna ne ya saka shi ma ya koma haka ki daure ki da jannat din ki ta da kina cewa kule zai ce can, domin dama jira yake waje idanuwan ta ce insha Allah zan yi na kure na fisa Allah ya saka da alkhairi amin jannat dama gashi nan naji kina ta tashin kamshi kamar sabuwar amarya a daure a da kamar da kafin kamshin ya gudu murmushi jallar din ita ma ta kafin ta ce na ga ajin namu kamar ba za a cika ba tabara tana kallon mutanen hol ya za a ga mutane jarabawa fa za a fara next week duk wanda kika ga ya shigo tan tebur ya shigo tuba ni ma duk dan gama komai wucewar ki kawai na gani har zan fita dan da su gari ta ce na shiga uku na fisa me na karanta ya zan fara jarabawa ranar monday kuma zuwa ga practical din ma duka ba a yi da ni ba saboda rashin lafiya ta na kwanta Nafisa ta ce ai ya yi ya na ya same ni mun je wajen double coordinator ya faɗa masa baki da lafiya shi kuma ya sanar da unit din da kuka yi practical din yanzu abin da ya rage miki kawai ki samu jota ki kufi abubuwan da aka yi a can ɗin? shi ne kawai zaro ido ce ta ce amma zai faɗa mana ba ta ce to ya zai faɗa miki karbi wannan duka shi aka yi muku na karɓa wajen salman na je na yi fotokofi don ba zan yi rubutu ba allah ya sa ke gane ta fada tana miƙa mata takardar to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo mu lokaci na gaba insha allah